san wallahi idan ban zo gidan nan naku na dan samu background mai kyau ba ba na iya samu a mu hotuna na <laughs> okay sai ki ta yi ai din dai a fiye akwai saura sannu broda waye ya gaya maka cewa kana da saura har yanzu ko dai idan ki ne ba sa gani a'a ai ni wani santalelen saurayi na gani a gabana <laughs> ke ya kika gani ina zaka je a cikin daren nan get together za mu na abokai sai ina kuma nema a taho min da tsaraba 'ya'ya mata fa jari ne wallahi ga waɗanda suka san amfanin su ya wuce waɗannan yaran na social media yara ƙanana sa'annin jikokinka suna haska surar su kai kuma kana bibiyar su kana kallon su ke abin da baki sani ba in Allah ya maka baiwa ka gode I'm exhausted good night just just na rantse da Allah ba da ban ina da abubuwa a cikin wayannan ba da a gaban ku zan ragargaza ta saboda me zaki fasa ta saboda na san zan mallaki wata a yau yau din nan your wealth and your children are only a temptation whereas Allah with him is an immense reward ni ban dauki sarƙa ki ba saboda wallahi na fi karfanta in kin san ke kika dauki sarkar ta ki fito mata da ita amma ni ban dauki sarkar ta ba sarkar dubu ɗari uku da hamsin idan ina so postin ɗaya kawai a aiji ya isa ya siya min daranta ma ba ita guda ɗaya ba ki sai sarka ki bani kuɗi ba ruwanki da inda na samo ta ba fa sauran irin kayan da na saba kawo miki bane wanda Allah isa su ma za ta iya kama ni amma ki ba karamar ɗan iska ba ce wallahi na ga gidan nan ba kayan abinci don Allah ka taimaka ko sau ɗaya ne in sa a kawo ko da buhun shinkafa ɗaya sun ki ki taimake ni ki tuba idan Allah ya baki miji ki aura wannan shine taimakon da ki yi. wallahi zan fasa miki baki yanzu Allah ba ku hakuri amma kawaye na iyayen su ba haka suke musu ba tarare suke yi suna musu addu'a su kuma suna ba su abun arziki amma baba ya iya jare da nuna masa irin arzikin da Allah ya bi ni Suraya kin fi sati fa baki nan ko uwata da ta haife ni ga kina kallon ta ba ta mun katsalandan a cikin al'amuran rayuwa. Mun shiga uku. Sa mata ido nake sai abin da ta ga dama take yi domin alheri ne. Da kuma ni nan ma da ke gani. Rayuwar mu makaranta ce idan ka iya allon ka ka wanke. The ultimate gigantic house of blockbuster movies, My Shadda Global Resources Limited, at it again with another blockbuster. Sarki Goma, Zamani Goma. Social media season can ka ake yi. wata ta zo ta yi da kai an yi da ni din sai me suraya kawata ce ta yaka ne dan ta ci ma wani manufanta suraya i love you i so much love suraya. sarki goma sarki goma zamani goma sai cewa ake kin yi wa maman kawarki sinacin <laughs> honorable nawa shi yasa nake ƙara son ka wallahi ko ba ku yarda da zancen nan da ake cewa dare ɗaya Allah kan yi bature ba gaskiya kake baya ji abida me ya zafi haka da zaki ga bakar magana sarki goma zamani goma an mm haruna spell written by yakub m kumo story build up and produced by the king of the box office abubakar bashir mashadda professionally directed by the king of kannywood alinuhu zan raunata ta banda kisa takardar mai ce kuma kana daga cikin san wa'anda za su tafi aikin hajji wannan shekara da wani kuɗin kika biya mu aikin hajji da kuɗi na mana baba wace sana'a kika samu sarki goma zamani goma